Hukumar bunƙasa sadarwa ta fasahar zamani ta Najeriya Nidda ta yi alwashin sada hanyoyin isar da saƙonnin yanar gizo dukkan sassan ƙasar musamman ma da yankunan karkara. Shugaban hukumar sadarwar zamanin Dr. Isa Ali Fantami ya bayyana haka bayan dawowa daga taron sadarwar zamani na duniya na bana da aka gudanar a birnin Daban na Afirka ta Kudu. Dr. Fantami ya ce akwai riba a lamarin sadarwar ta zamani in an ɗebe kalubalen da hakan ke tattare da shi ga al'ummar da wayewar ta isa gare su ba wadataccen wayar da kai. Wani matakai muke iya ɗauka don yawaita alheri da kuma takaita abin da ya shafi barna. Don haka abin da aka tattauna na farko ya zama na birni da ƙauye kowa zai iya sarrafa na'urar nan. Na biyu da muhimmancin broadband penetration information ana kara isar da shi inda bai isa ba ya zama a ce har kasar ku ta waye gari ya zama kashi kamar casa'in cikin ɗari kowa yana da a inda yake rayuwa zai iya samun intanet kuma zai iya aiki da shi da mu mun ga abin da ya shafi najeriya na farko digital literacy akwai bukatar ci gaba da koyawa mutane aiki da fasahar zamani ko akwai infrastructure shine na'urorin da sai da su intanet ke samuwa a wuri a yi kokarin ganin an samar da su a wuraren da ba su da irin waɗannan ababe din wanda bai da hali ta za a yi ko da hukuma ta tallafa masa shi ma ya mallaka musamman wanda ke da tsananin bukatan irin wannan kamar ma'aikaci ko ɗalibi ko abin da ya kama da wannan daga ciki akwai fada da tattalin arziki na ƙasa kusan yanzu duk harkar kasuwanci ya koma cikin fasahar zamani yanzu ka duba ku mutanen jarida jaridu ga suna akwai online newspapers da ma ba a buga su kawai a cikin intanet za ka karanta haka sauka tsoffin jami'an gwamnati irin su alhaji sanda izge sun yi na'am da wannan manufa musamman ma tasirin da za ta yi a jihohin da ke farfadowa daga illar boko haram abin da za a iya yi ma yutu wannan za kamata a ba su dama duk ko yana da hanyar da yake da fahimta da sanayya akan ishu na technology in ka duba yanzu round the clock duk samarin yau ba wanda baya da telefon a hannun shi wani abu in ya faru a cikin minti ɗaya daya za ga ko ina duniya sun ji sun fahimta za su yi communicating a tsakanin junansu to babban abin da da za a yi encouraging nasu batu maganar sana'a su samu abin yi a buɗe musu hanyar da wayarwa da opportunity da za a yi su san me yake faruwa a kowane lokaci so da idan sun gama makaranta ya zama suna da sana'a yi shi yasa kuma nake gani ya kamata su kuma a basu encouragement ba a basu naman da wasu da kansu su nemi hanyar da za su yi su faɗaɗa rayuwarsu Cibiyar bunƙasa sadarwar yanar gizo CITAT ta gano cewa maza sun yi wa mata zarra a Najeriya wajen aiki da yanar gizo, inda kashi goma ne kacal na matan ke amfana, yayin da a tsakanin maza ya kai kashi casa'in cikin ɗari. nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.